jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah kamar da kuka ji dan waya gabatar da ni aiki da malumman mu mu a karkashin maulana ashe alhalifa ashe yusho babalwais aka dora mu akai yau ma an ba mu maudu'i da za mu yi magana kai kamar da kuka ji malam ya gabatar tarbiyatul aulad ko tarbiyatul abna'i fil islam Wannan shine maudu'i da aka bamu muyi magana a kai. Saboda zamanin mu ga da muke ciki, renon diya ya zama wani iri. Mutane duniya yanzu an kakkasu daban daban. Akwai waɗanda su sun bar diyansu sa ga ba reno. Yara sun girma, sun zama musiba, sun zama bala'i, suna damun mutane cikin unguwa. akwai waɗanda kuma su suna tarbiyyar da yaransu irin tarbiyya ne na turanci ko mu ce na turawa yara an ba su tarbiyya komai na nan duniya rayuwarsu ta kyau an ba su boko mai kyau to amma in ka zo bangaren addini za ka samu yaran nan ja'ilai ne sosai komai cikin addini ba su san shi ba to sa'an na akwai waɗanda kuma Allah ya sa sun dace su suna tarbiyyar da ɗiyansu yadda ya kamata yadda addini ya nuna akan wannan ne aka zaba mana wanga maudu'i mai magana kansa tunda maudu'i ne na game da batun diya kuma na ji ba yau kadai za mu iya karkarewa ba she mu soma kan asali don bai yi a samu tarbiyyar shi an samu uwa da uba saboda su ne waɗanda aka dora musu nauyin tarbiyyatar da diya bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ne annabi ya yi oro ya gwada ma namiji in za ka yi aure irin macen da ya kamata ka aura a takaice annabi ya ce fazfar bi za annabi ya ce ka nemi mace mai addini mm. aka su matan ma ko waliyan matan annabi sai da ya ce musu iza ja kun mantar dauna dina uwa kulukahu fa zawiju kaga su mata ma annabi ya gwada musu wanda za su aura annabi ya ce wanda kun yadda da addininsa da tabi'ansa to saboda shi ashe zaman aure zama ne mai girman gaske kuma a zauna a yi kyakkyawan zama zamantakewa tsakanin ma'aurata hmm. wannan kuma umarni ne na Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ori bayinsa muminai hmm. kamar da Allah ke ce mana cikin suratun nisa in ka je aya goma sha takwas Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa ashiru unna bil ma'ruf hmm. fa in fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu fi khairan kasira Allah subhanahu ta'ala ce ku yi zamantakewa da matanku da ali kyakkyawa Allah subhanahu ta'ala ce in kuna kin wani abu gare su ko kuna kin matan saboda wani tabi'ansu Allah subhanahu ta'ala ce yana yiwuwa ku kiwa na abu al'alin Allah kuwa ya sanya alhairi mai dimbin yawa cikin abin da kuke kinna saboda wallahu ya alamu wa antum la talamun Allah shine masani ku ba ku da sani to saboda shi malumma masu ce in dai aka ne Allah hmm. kamar da Allah subhanahu wataala wannan ma ya gaya mana a cikin suratun nisa in ka je aya 33 Allah na cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa hmm. bima fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu hmm. Allah subhanahu wataala ce maza Allah ce su ne masu iko suke da ƙarfi akan mata wannan kuwa sababiyan ganin dama Allah ya fifita sashi kan sashi kuma banda shi da abin da maza suka ciyar na dukiyansu kaga Allah ya ce maza kuke da iko a wanga fada to ita mace ita wanda suke cikin wannan fada ita ma ina matsayinta ita ma sai Allah ya mai da ita ita ce abokin tarayya a wanga fada ita za ta rinka kawo jin daɗi kwanciya hankali cikin wanga fada hmm. ita ma nata za ka ji cikin suratu rum Allah na magana aya talatin Allah na cewa min ayati an halaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma hmm. inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun hmm. Allah subhanahu wataala ce yana daga cikin ayoyi da za ku gane Allah a hmm. kawunan ku Allah ya halicci muku mata insha hmm. Allah ce me yasa li taskunu ilayya don ku samu nasuwa a gare ta ashe ta mamace matsayin ta wanga fada ta rinka kawo jin dadi mijinta da diyan ta bari fadan ya zamo wurin jin dadi ne Ta sa'an nan suwa kuma ne fadawa da za rinka kula da su cikin wanga fada su kuma ne diya mm. diya kuma su ma sai Allah ya sa su kuma diyan nan suna daga cikin eh, kawace-kawace na duniya kamar da su ma cikin suratul kaf Allah subhanahu ta'ala ya yi magana aya arba'in da biyar Allah na cewa almalu wal banun zinatul hayati duniya kaga Allah ce dukiya da diya Allah ce kawace na rayuwar duniya ashe diya kawai ne da Allah subhanahu Ta'ala ke ganin dama ya bayar don a ji daɗi da su a cikin nan duniya to kaga iza an samu waɗannan to kaga mamlaka ta imani ya complete ya cika to wanga mamlaka ya za a yi ta samu dadin kai ya za a yi ta samu zaman lafiya in tana so ta samu dadin kai nan duniya ta samu zaman lafiya ta je lahira ma lafiya lau to sai an tabbatar da manhaji da Allah subhanahu wataala ya sanya Allah yadda ya shirya sai an bi wannan a kuma kwaikwayo da umarnin nan na maza Allah sallallahu alaihi wasallam abinda duk maza Allah ya hori a yi a rinka kamantawa to an yi wannan to wanga fada sai ta ji daɗi nan duniya sai a ce madalla tabarakallah a je lahira kuma a samu gidan aljanna amma in an ce a'a za a yi yadda ake so hmm. ba za a kwatanta umarnin Allah ba ba za a bi shiryarwar manzon Allah ba ta wanga mamlaka an tabi an yi asara Allah yi. shi ma Allah sai da ya ce cikin suratu Taha hmm. aya 123 zuwa 122 zuwa 123 Allah subhanahu wataala na cewa tabi'a udaya fala yadhillu wala yashqa hmm. wanda ya bi shiryarwa na ni Allah da na zo da shi haddin kabiyan da na ce a yi Allah ya ce fala ya dillu mishi mm. baya bata wala ba baya shiga udashi mm. ba zama mugun kai amma aya na gaba sai Allah ce wa man a'rada an zikiri mm. fa inna lahu ma'ishatan donka wanda kuma suka kauda kai shirya na ni Allah ka ce ba bi a Allah ce to rayuwa na kunci rayuwa na masuwa tashin hankali ya tabbata gare su Allah kiyaye to idan dai aka abin yake ashe wadanga diya hmm. da suka zama fadawa ko suka zama talakawa a cikin wanga fada ashe suna da matsayi kwarai da ya kamata kula da su hmm. saboda shi farkon maganar da Allah zai yi ma iyaye kan diya in ka zo suratun nan na tahrim aya biyar sai da Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Allah ya ce wa kudu nasu wal ijara kaga sai da Allah ya kira masu imani ya ku waɗanda ku yi imani Allah ce farko ku kiyaye kanunku ku kiyaye iyalanku gabarin shiga wuta aka Allah ya ce ka kiyaye kanka ka kiyaye iyalanka ya dauki matanka diyanka duk baki dai ka kiyaye su ga bari shiga wuta kaga Allah ya gwada wutan ma yadda Allah ya siffata shi da ban tsoro to akan wannan she mu muna gani cewa ashe anyan da mutum zaka bi ka iya kiyaye ɗiya ga barin fadawa wuta alkiyamu bi ukukihim farko she ka sayar da hakokin diya hakkin da Allah ya ce a yi hakkin sun da ke kan kashe ka sayar da shi ka ba da shi daidai ban da shi kuma wai a natihim alal hmm. ka kuma taimaka ma diyanka su zama mutanen kirki suna ma nagarta suna ma biyayya akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce hmm. rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi hmm. kaga wanga addu'a annabi ya mai iyaye annabi ya ce jin ka Allah ya tabbata ga uba wanda ya taimaka ma dansa dan ya zo yana masa biyayya kaga babban addu'a ne wane ne baka so ka shiga cikin eh, addu'a annabi saboda shi ka kokari ka taimaka ma danka hmm. ya zama mutumin kirki ya zama kai yana yi ma nagarta hmm. ga bin Allah yana zaman lafiya da mutane annabi ya yi addu'a Abdullahi ibn Umar shi ma ya kasance yana cewa innal walida mas'ulun anil walad wa innal walada mas'ulun anil walidi ya ce uba duka fa an tambaye ka layira game da batun danka aka ɗin dama shi ma an yi mai tambaya akan ubansa to kaga ashe izan abin ake yake to iyaye muna da aiki kwarai yanda za mu kula da ɗiya. to mu dubi ainihin diyan ma kansu da Allah ke bayarwa hmm. diyan ma menene asali dai cikin diya da Allah ke ba mutane ni'ima ne daga Allah hmm. ka samu da ai babban ni'ima ne Allah ya hmm. baka kuma wani kyauta ne wani karamci ne da Allah subhanahu ta'ala ya maka saboda shi shi Allah da kansa da zai yi maganin diya cikin suratu shura aya 48 hmm. Allah subhanahu ta'ala da sai ce lillahi mulku samawati wal ard shi ce ya kuma ma yasha ya habbu liman yasha wa inatha hmm. wa habbu liman yasha wa ina zukur hmm. aw yuzawwijuhum zukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha wa aqima innahu alimu qadir kaje Allah subhanahu ta'ala. sai da ya gwada ikon sai ce mallakan sammai bakwai da kasa naci ne shi Allah shi ke da wannan ban da shi yana halittan abin da ya ga dama ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin halittan sannan da yake yi yana ba da kyautan diya mata ga wanda shi Allah ya ga dama don wani ashe idan Allah ya baka kyauta ya baka diya mata zalla kyauta ne na Allah akari Allah ce aka nuna ba da kyauta diya maza ga wanda ni Allah na ga dama hmm. Banda da shi Allah ce yana sanya wanda ya ga dama kuma ya zama bakarari mm. an yi a bisa ma ko'ina mm. ba aihuwan a wani kuma sai Allah ya hada maza da matan duka ya ba wanda Allah ya ga dama mm. saboda shi Allah shi ne masani shi kuma ne mai iko ashe izan bawan Allah in Allah ya baka da lalle ya kamata ka san Allah ya yi ma babban baiwa da Allah ya fidda alitta irinka amma cikin sosunka Allah ya fido da shi kuma ganin daman Allah nan Allah shi ya sa shi wanga alittan da ya fito cikin sosunka za a rinka dangana ka da shi ana ce dan wani a nan duniya aka za fadi kuma in an je lahira ma aka za danganta shi da kai ashe idan Allah ya baka in da namiji ne ko da mace ne abin da ya fi kamata gare ka ba wa Allah ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mm. ka san ya yi ma babban baiwa mm. da bai yi ma wani irinsa wannan baiwa ba wani ɗaya daga cikin marubuta ya yi wani magana ya ce kaga duniya amfanin duniya ko a ce jin dadin duniya da aka fi marmari kowa ya fi marmarinsa ya ce wallahi su ne diya mm. ya ce amma ba kowa ke sanin wannan ba sai wanda ya ji dadin diya shi ke sanin wannan kamar zamanin mun ga kaga wasu iyayen wallahi da asalinsu ko ci ma na gagaransu amma albarkacin diya mm. yanzu wallahi suna jin daɗi suna cikin kwanciyar hankali to irin waɗanda bayan Allah su ke sanin dadin diya malami ya ci gaba da cewa akadin da wanda Allah ya haramta mai diya shi kuma ke sanin matsayin diya wani an bi rana yana Allah Allah daya ma Allah ya bashi Allah ya ki bashi to irin waɗannan su ke sanin amfanin diya ba kai da Allah ya baka kana gani kamar ba ka samu komai ba a'a ka tambayi waɗannan mutane su za su gwada maka amfanin diya to izan waɗannan su ne matsayin biya matsayinmu na musulmai izan muna so mu samu makanmu buwaya hmm. mu samu makanmu girma mu saman makanmu shugabanci to wajibi ne a kanmu mu dawo kan shiryan nan na addininmu na musulunci yadda addini ya gwada mu shiryar da matasa musulmai matasa kuma za mu shiryar da su ala namti minar rujula mu shiryar da su kan mazaba na mazantaka nan na magabata can irin yadda muka ji magabatanmu sun shiryar da diya na musulmai mu ma mu bi wannan anya mu shiryar da diya kaga na farko tun zamani annabi bayan annabi ko mu ce mu ma na iyayenmu wallahi ba sun kyale mu banza ba ne sun shiryar da mu ai su kanu kuwatan fil aql za ka ga lokacin da kowa ka bari diya suka kasance in ka zo bangaren ankali ankalin suna da ƙarfi yara sun waye mu ma irin wanne kamata mu bari ankalin diyanmu ya zama ankali ne mai karfi sosai na biyu wa kuwatan firro in an zo bangaren rai ma suna da karfi a wurin wa kuwata fil halki eh, wa kuwatan fil jismi a ta bangaren jiki ma ka bari ɗanka ya zama lafiyan shi cikakke to waɗannan su ne kamata mu ma mu bi wannan anya mu reni ɗiyanmu saboda haka izan muna so mu reni ɗiyanmu ɗiyanmu su zama wasu mutanen kirki nan gaba su zama abin fada nan gaba to wajibi ne a kanmu mu rina ɗiyanmu irin rinan nan na addini wanda ya dace da akidunmu iri shi na yi magana da zo mu bar bari hankalin yaranmu ya zo kan duniyanci zalla muna kwaikwayon turawa a'a ba shi ba ne musan muna da akida namu na musulunci mu bar yaranmu su tashi kan addininmu na musulunci su fahimci me ake cewa littafin Allah menene anyan annabi sallallahu alaihi wasallam to zan mun reni yaranmu kan wannan wallahi da wannan ne za mu ji daɗi yaranmu nan gaba za su ji daɗi za mu samu girmanmu na musulunci duk abin da muke so she Allah ya sa kuma ya waye ilimin zamani ko ina ya shiga wallahi zai taimaka ma addini ne yanzu muna da dubanni amma da yake ba sanin musulunci in ka zo bangaren musulunci jahilai ne ba su san komai ba saboda shi ya bar har yau muna inda muke saboda shi iyaye muna kera gare ku mun zo mu gwada da yadda annabi ya fadi a shiryar da diya hmm. Wani muna muku shimfida ne kafin mu zo wurin matsayin diya mu dubi annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim shi kamar da ya zo cikin suratu ta aya na dari yana ce Allah ka yi min kyauta diya kuma ka ban diya na kwarai na kirki a ka ki Allah Allah ya baka diya na kirki kaga Allah kuma shi ba shi diya na kwarai mm. ko ba komai Musa annabi Ismail da annabi Isa aka di annabi Zakariya alayhi salam shi ma ya kankan da kai ga Allah kamar da ya zo cikin suratu maryam yana cewa ne khiftul mawaliya min warayi wa ce mura ce fahabili min ladun kawaliya shi ma addu'an da ya roki Allah ya kankan da kai kenan Allah na roke ka ya ce ka bin kyauta wani da da zai zama masoyi ne amma a gonka shi Allah subhanahu wataala ya ansa masa kira ya bashi annabi haya mm. ashe mu ma ya kamata mu rinka adda Allah ya ba mu diya na kirki har yau bayan Allah mu gane kuma in Allah ya ba ku diya ka san da in Allah ya baka ba mallakan ka ne na kai kade mu fa inda kuma da yawa ke kuskure kenan shi dai yaransa dai yaransa ba ruwansa da kowa hmm. a'a masu hikima na cewa kare ni kare ni yaron ke kirki sauran yaran makwabta yaran guwa suka laka ne na al'umma baki daya iyaye biyu suna zamo masu daɗin kai akadin al'umma baki dai tana zamo mai daɗin kai idan aka samu yaron ya dace da tarbiya kyakkyawan tarbiya, aka kuma eh, shirya yaron ga ya ba da manzancin da ke kansa cikin cikin rayuwa a bangare na na jiki da halittansa da an kalisa, sai ka ga unguwa an ji daɗi iyaye ma sun ji dadi har yau tarbiyyar diya bayan Allah mu gane wajibi ne ana tarayya ne bainal walidaini wa bainal daula tsakanin iyaye da tsakanin daula shi da gari ko unguwa ko gida da ake ake hada kai a reni yaro yaro ya zama yaron kirki malai ce cikin gida ne ko makaranta ne ko unguwa sai dai abin da ya zama wajibi na farko da nauyi da ke kan sosai yana faduwa ne kan iyaye iyaye biyun na ku ne eh, mas'ulin mai karfi ke kanku saboda me musamman ma ke uwa ke ne renon yaro mafi karfin shi ke kanki hmm. ta inda yaro ke jariri ya zo yaro karami har ya rinka tasawa to mafi yawancin renon na kan ke uwa ne domin cewa yaro fa ya fi samun sabuwa ko amfani wurin mahaifiyansa fiye da kowa cikin halitta to in mannan kin kiyaye ki wallahi yaron shi zama yaron kirki wa kadi hazara na na, sallallahu alaihi wasallam hakika annabi mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya suratar da mu min tadi abi al-amana da a tozatar da wanga amana in Allah ya ba ku diya annabi ya tsoratar kada ku yi wasa ku lalata wanga amana da Allah ya ba ku har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ba wani bawa da Allah zai bashi abin kiyo Allah ya bashi diya kenan annabi ya ce ya mutu yauma ya mutu wa uwa gashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna annabi ya ce Allah ya baka diya Allah ya baka abin kiwo sai ya kai ka mutu ran da ka mutu ka je lahira diyan ga ka zalunce su mm-hmm. ka bar rayuwansu sun lalace mm-hmm. annabi ya ce sai Allah ya haramta maka shiga aljanna kaga harama annabi ya ce fa haramun samsam ka shiga aljanna wanga hadisi Buhari da Muslim duk sun rawaito mm. saboda shi yaye wallahi muna kallo abin kaman abin wasa ne ba abin wasa ba ne ka yi ibada dare da rana ka fi kowa cikin unguwa amma saboda yaranka wallahi ka je lahira Allah haramta muka shiga aljanna musamman kuma sai musulunci ya kebance diya mata hmm. da kari na kulawa da kiyaye diya mata su ma su har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa dukan wanda aka jarabce shi Allah zai baka sai baka hmm. diya mata amma da diya matan ga da Allah subhanahu wataala ya hmm. baka hmm. fa ahsana ilaihinna sai shi bawan Allah sai ya kyautata ma diya matan da ya kyautata musu annabi ce kunna la'u sitran minan nar waɗanda diya mata da Allah ya baka ka kyautata musu hmm. har sun girma ka da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su kasance sutura ne gare ka gabare shiga wuta wanga hadisi shi ma buhari da muslim suka rawaito ina ji hadisi na zamu yi magana ta karshe saboda ana nuna mana lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har yau wanda ya reni diya mata guda biyu hatta tabluga hadde suka balaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace jaa yawmal qiyama me shi ya zo tashin kiyama hmm. ana wa huwa wa damma asabi'ahu hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni da me shi aka muke sai annabi ya hada yasunsa guda biyu wanga hadisi imam muslim ya rawaito saboda shi iyaye akwai chance shiga aljanna hmm. amma in ka kula in ka kula da diyanka wallahi kana da chance ka shiga aljanna to agadin kishiyan wannan kuma ne in ka kyale su suka lalace to Allah kiyaye to saboda shi diyan kenan Allah sa ya rene su Allah ya taimaka mana don na ji shi in Allah ya kai mu sabon lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, alhamdulillah muna gode wa Allah jama'a an ji abna ko aulad ah, fil islam a cikin musulunci malam ya yi mana tambihi ya nuna mana ababa da yawa Allah ya sa mun ji mun yi aiki da shi hmm. malam ya karkare mana yana ce mana da fadin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama mu duka iyaye masu kiwo ne kuma mu masu tambaya ne akan abin mu don haka mahaifi a kai mai kiwo ne kuma Allah zai tambaye ka kan 'ya'ya da ya baka kake kiwo haka ma mahaifiya kada mahaifiya a kice mahaifi shine ya zama na wanda ya cancanci ya kula da 'ya'ya kada kuma mahaifi kuma ka ce a'a ni kudin abinci kadai zan bayi in ma ya kamata ta doki nauyi a'a mu duka gaba daya hada a karfi da karfe a ni yara albashin a mu samu rayuwa na addinin musulunci to muna gode ma Allah muna gode da babban malamin mu wanda ya mana muhadara ya amfani da mu wanga lokaci Allah muke roƙa Allah ya bamu ikon duban yayan mu amin ya ka muna baki da amin sannan magabatan mu na ji wanga sati mace macen da aka mana yayi yawa ga shi wanga nan wannan na mu shehu Muhammad Hadi da babu Extension almajiri ne na makarantar nan na wataniya to Allah muke roƙa Allah ya fi mu yau ga da safin ga karfe 10 za mu yi addu'an ci daga Baba Extension sannan kuma ina saman ga wani yayan mu guda ko rafa ne ke a gare mu sabon zango kusa da shagon mu kusa da gidan sarki fawo sai shi ma ma'aifiyan shi muna kiran shi aminu shi kuma nun allah ya mata rasu Da kuma allah ya yadda gobe karfe goma ita kuma za a sayar da addu'ar da baki daya sannan kuma ga wani bawan allah babban yayin mu mabu na so mai dake shi babanta ko babanta allah ya mai rasuwa shi kuma da safin ga daga babu makera za mu yi addu'an shi karfe goma sha to su dukkan ga Allah muke amin ya Allah jama'a haka kuma za mu doki wannan dama mu yi taziyyar mu zuwa ga ah, magajiyar nan na faila mahaifiyar a ah, sarkin samari na Abu Abu Sultan Umar Faruk ah, da ta babu Allah ya jin kanta Allah ya sa ta huta ya ba mu kuma dangana baki da to Allah muke roƙa su duka Allah gafarta amin ya Allah amin ya malumman mu da ke tafiya da mu tun daga Allah muke roƙa Allah ya sa amin ya kuma da muke bin su Allah ba mu iko musu Allah ba mu iko musu sannan malamin da ya amfana da mu wanga lokaci na saman ni sai fito Allah ya kai mun ya tashi da te Allah ya kai shi lafiya Allah ya kai shi lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala